muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa shekara 1448 wanda ya daidai da 24 ne ko 24 ga watan shida shekara ta 2026 mun hada a wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da mahaifinmu alhaji shehu lawan giwa allah ya masa rahama ya lullube kabarinsa da gafara domin ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai albarka almatajirun rabiha wanda kuma wannan shine darasinmu na hudu daga farkon littafin muna cikin shafi na goma sha ɗaya bayan mala ya kawo maganin sai na alibina bin allah ya kara yadda a gare shi inda yake cewa to duniya dai ta tashi ta juya ta ba da baya kuma ba za ta jira kowa ba sannan kuma lahira ta taso ita kuma ta yunkuro ta yo gaba ta fuskanci al'umma ga dangada kowane mutum kowane ɗaya daga cikinmu ko kowane ɗaya daga cikin duniyan da lahiran suna ya'ya da aka ku kasance 'ya'yan lahira bi ma'ana ku yi aikin lahira kar ku kuskura ku zanto masu biye ma duniya saboda ita mai rudi ce kenan domin a yau aiki ne babu kididdiga babu kididdiga na ayyuka ya ce a gobe kuwa kididdigan ayyuka za a yi ba aikin za a yi ba sannan sai ma ya kawo faɗin Allah ta'ala ce don irin wannan masu aiki su tashi sai aiki da haka wannan kasuwanci da ake magana a kansu kasuwanci ne da ake ba don aikin duniya kadai ba wanda take mai gushewa a wannan kasuwa kuma ai domin ita duniya wani irin kasuwanci ne wanda akwai asara a cikinta in dai ko mutum ya kyautata sai abin da Allah ya kaddara mai ke samu amma lahira ba wanda zai kyautata kuma ba a ba shi ba daɗin bambancin su kenan da aka malai ce ni'imar duniya munqati mai yankewa ne wa haza za'ilun alkhairin cikin ta kuma mai gushewa ne Allah ji kala Aminu dan tata da rahama kafin rasuwansa wani malamin mai ke faɗa mu yadda suka yi da shi wata rana kawai sai na ji karara kuma a taro shi da kanshi ya faɗa abinci aka kawo a gaban shi ya kai kusan kala bakwai sai ke faɗa mu malamin mushak Muhammad bin Usman hafizatullahu ta'ala yake kaga duk waɗannan abincin ya ce da su da jikakken abu mara test duk ɗaya ne a bakina ina cin su ne kawai don lafiyan jikina sun za samun lafiya ce amma hatta ɗanɗanan su shekaru ya tafi da su sai ga shi wata rana da kan shi ya faɗi to kaga inda ni'imar ne tana nan har yabar duniya tana nan ba amma wa man nu'ammirhu su fil khalq to sannan ma ne ce sahibuha an qaribin minha rahil mabocin duniyar nan nan kusa za ka gan shi ya cirata an daga shi a gicce ana masa bankwana kuma shi kenan Allah ka sami karshe mai kyau to da ma na koma bayan ne saboda karatun namu ya dauki fasali mai kyau na don tattaro bayan don mu gane sai ma yake ce da har wannan maganar sai na Aliyu ta zama haka ga ayan Qur'ani da ya faɗa mana ga kuma gaskiyan da ya faɗa wanda dukkan mu mun san gaskiya ce sai ya ce to wal yahzaril abdu من أن يكون من أهل هذه الصفقة الخاسرة وليحذر الأب دان هكا باوا يكياي التحذير شيني غرغدي دا جن كني معنى باوا جفور يكياي من أن يكون من أهل هذه الصفقة الخاسرة da ya waye gari ya kasance a cikin wannan kasuwanci wanda yake hasararren kasuwanci da babu riba za ka ga magabata suna da makamantan irin waɗannan abubuwan wanda suke yi don su kwaɗaitar da kai lahira ba don duniya ba ta da amfani a gare ka ba an gane ko don Allah ta'ala ya ce walatan sana sibaka na duniya kar ka manta rabonka na duniya kai da gaske saboda ma ana son mumini da duniyan ne sa aka saukar mai da hukuncin yin zakka da ayoyin zakka ai ka gani ima ke sa yi zakka ba talauci da rashi ba ko to amma saboda rudinta ne sai ake ma mutum turaku don kar ya fada rani ka duba za ka ji suna cewa ya khadiman jismi kam tashqa li khidmatihi atadlubu ribha min ma fihi khusran aqbil ala an-nafs wa takmil fada'ilaha fa anta bi ruhi la bil jismi insan ya kai wanda ka manta da aikin lahira komai kyalekyalarka ka gina duniya kawai ita ce gabanka yace yanzu so kake abinda yake asara ne sai ka mai da shi riba Allah ya riga ya sa shi asara me yake nufi ƙasa ne za ta ci gangan jikin sai ce aqbil ala nafs fuskanci ranka da zuciyanka kai sa ta inda Allah ke so fa anta bi ruhi domin da jiki ne da imani ne la bil jismi insanu ba da gangan jiki ka kaza mutum wani wurin suka ce idan mar'i lam yulbas libasan min at-tuqa tuqallibu uryanan wa in kana kafiya duk mutumin da bai sa mu kan shi rigan tsoron Allah ba to yana tafiya ne tsirara ko da ku ana ganin shi da tufafi ko da ya fi kowa sa tufafi mai tsada sai suka ce wa khairu libasil mar'i da'atu ta'atu rabbi mafi alkhairin tufafin bawa ko shine yayi sa yayi biyayya ga ubangijinsa suka ce fala khairu liman kana lillahi asiya domin duk wanda duk wanda ke saban Allah to ba alkhairi tare da shi dan da Allah na san shi da alkhairi biyayya zai ba shi rashin biyayya ta ka kori shaidan ko biyayya ta sa kuma sai ga Bilal bin Rabah ba balarabe ba ba quraishi ba kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tafiyar shi aljanna saboda da'a to haka Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama yake yaban mutumin da ke da hankali da bin Allah yace inna lillahi ibadan fatana cikin riyadus salihin ko Allah yana da wasu bayi masu kaifin hankali da sanin ya kamata da zurfin tunani me yasa kai bai su da wanda yake tsallaku duniya wa khaful fitana sun saki duniya ne sun kyale ta saboda sun ji tsoron fituntunin da ke cikin ta ya suka yace ja'aluha lujjatan sun mai da duniya kaman kogi ne kaman wani ruwa ne a gaban su wattaqadu salihal a'mali fiha sufuna suka dauki ayyukan kwarai shine kwale da zasu su shiga suke tarazo kuma wannan ka duba ga ayi da hadisi suna goyon bayan su da yawa to shine nan ba ya ce mutum ya kiyaye ya waye gari ya zanto yana cikin waɗannan ma'abota wannan kasuwanci da ba ta da riba wa qad daraba al-ulama lidalika masalan yace hakika malamai sun buga mana misali akan irin wannan kasuwanci mara riba da ba a so mu irin sa yace kama da karar imamun shankiti rahimahullah kamar yadda imamun shankiti Allah ya masa rahama ya ambata yake cewa qalu wato ma'abuta ilimi malamai na cewa inna kulla insanin mu'ammarin atahu jalla wa ala ra'sa mali duk wani mutum da kake gani mu'ammarin wanda yake raye wanda ke tafiya a doron kasa atahu Allah jalla wa ala ra'sa mali Allah ya bashi capital Allah ya bashi wani uwar kuɗi da zai juya ya kasuwanci da shi kun fahimta duk wani wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya bashi jarin kasuwanci ya bashi rayuwa ya bashi hankali wanda da hankalin ne yake gane abu mai amfani da mai cutarwa ya bashi ilimi don yi bincike ya fahimci makoman kowane al'amari to duk wani mutum Allah ya bashi abin da zai juya na capital ka san ita dukiya ko dai a juya ta ne a riba ko a lalata ta kuma ta zama asara ko to sai ce wa rasu hadal mal huwa aljawahir allati la ha fi dunya shay wa rasu hadal mal wannan ko jarin da Allah ya ba ya da duke da dukiya ya kira ta da dukiya saboda ta dauki hankalinmu wannan jarin da Allah ya ba kowane mutum huwa aljawahir shine taskoki wanda Allah ya ba ɗan adam taskoki wanda la zinu hafi duniya shai ba wani abu wanda ya kai su kima a nan duniya wasu abubuwa ne Allah ya baka ka taskace su a tare da kai duk duniya idan za a auna in a duniya ne to ba abin da ya kai su kima da daraja wala wala makamu ha shai kai ba ma wani abu da ya sai tsaya irin matsayinsu a ce in babu kaza to ai kaza zai wadatar a'a su babu in dai ba su to kawai ba labari ne malam na jan hankalinmu ne saboda mu mai da hankali mu ji menene su sannan kuma muhimmatu din in mun ji menene kar mu bari su zabuce tunda abinda aka ce in za a auna shi da komai ya fi shi kuma aka kawo wani abu ba zai iya tsayuwa a makwafinsa ba ai ka wannan ba abinda mutum zai wasa da shi bane misali ma kaga wannan ya fi dukiya saboda in dukiya ce yau za ka iya asaran dubun ɗaruruwa gobe kuma ka samu miliyoyi ana yin haka ko ba a yi to su waɗannan ba wani abu da ke tsayuwa a gurbinsu in ba su to ba abin da zai iya mai gurbinsu malam ya ce wahiyar rasu malu kulli insani kuma wannan abu da zan faɗa mu shi ne wato dukiya riba jarin da Allah ya ba kowane mutum wa na'ani bi jawahir abinda ko muke nufi in ji mu malamai da waɗannan taskoki da Allah ya bamu marka da zuwa Allah ta yi karɓaɓɓiya alan wa halin bikin ya shekana mala ce wa na'ani bi hadhihi jawahir muna nufi da waɗannan taskoki da Allah ya ba kowane mutum Don Allah ku kiyaye Sa'atul sa'atil wa ayyama su ne awanni da kwanakin da Allah ya baka na rayuwarka akwai mai ja irin wannan babu su ne ƙarshe su ne ƙarshe kuma musamman musamman ƙuruciya za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna muhimmancin gaban ƙuruciya ƙwarai da gaske yace sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu akwai mutane bakwai da Allah zai musu inuwa da al'arshi ranar alkiyama a wannan ranar ba wata inuwa in ba inuwa na al'arshin Allah ba daga cikinsu sai ce wa shabun na sha sai ibadatillah matashin da ya taso a cikin bautan Allah malamai suka ce menene na sha sai shi shine bai wata da kuruciyar saurigin Allah ba kuma me yasa Allah ta'ala ya imanar annabi sallallahu alaihi wasallam ci gaban kuruciya suka ce saboda ƙuruci dangin hauka shi ƙuruciya yana sa mu ya ji ba wani ne sai barare kuma abu kaɗan sai ruɗin mutum kai ƙuruciya ne ke sa ka ɗauka abokinka ya kuma haifinka sanka wannan ƙuruciya ne lamba ɗaya shi fa shi yadda waidiyar ka bai sanka ba ya wahalan maka kuma wasu kurakurai shi ya yi su bai so kai ka fada amma sai ka ɗauki wanda ke sa'anka a tunani ka ɗauka shi zai fi shi bai ma gane ba ne an wuce lokacin ai ba wuce lokacinsu ba lokacin iri ɗaya ne zamani ne kawai kowa nashi daban to wannan kun ga ƙuruciyar yana ciki sannan daga cikin a wannan kun ga kwaɗaitarwa ne na bauta to akwai kuma na tsoratarwa annab sallallahu alaihi wa sallam ce la tazalu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba babu wani mutum da zai daga kafa ya bar filin alkiyama sai an tambaye shi tambaya hudu daga cikin tambayoyi guda hudun nan sai an tambaye shi an hi amma wa an hi khassa haka annabi sallallahu alaihi wasallam za a tambayi mutum rayuwar gaba daya ya ta gudana sannan kuruciya saboda nan ne gabar da aka baka duk wani opportunity na rayuwa da zaka iya building abin da kake so kai ka wuce rauni baka jira sannan kuma za a iya taka kafadanka shi yasa na dade ina wani kwatan ina wani misalin da ina so matafa na su ji haushin wannan misalin na wasu tashi ko da ni ma za su ji haushina zan so su ji haushina inda za su farka menene misalin yanzu kun ga misali muna fuskantar zaɓe ne nan gaba za a fara ko wanda ke ƙasa da shekara sha takwas za a jefa ƙuri'a me yasa ana ga ba a da hankalin shi ba ba na da abin nan ɗinsa ba amma idan mu kai shekara sha takwas ana ga yana da ra'ayin kansa ya yi sai cigacin kansa ko da yana da iyaye kuwa ko da shi ne auta a gidansu kuwa an yarda ya zaɓi ra'ayin kansa sannan na biyu an yarda ya zama soja a ƙasa in ko aka ce soja ba fa ana maganan ka kare kanka ba ne a'a bindiga za a baka kai dinnan za ka tsaya ma al'ummar ka to amma ya kai har yau a gidanku kuma ce yadda kai ake ya kai so nake zama matasa su fushi da wannan maganan na sannan ya aka har yau kai ne mai bi ba kai tsarin kai abika ba ai laisal fata man kana kana habi ko na man fata man kana ha ana za ko ba wanda zai ce babana wane ba ne a'a ka ce ni ne wane kamar da salman al-farisi ya faɗa ya ce ana salman ibn al-islam sai ga shi har gobe kiyama za a rinka mai addu'a to kun ga shi ne malam ya ce wannan rayuwar taskar da aka baka mafi girma sa'atul umur su ne awannin da kake kirgawa na rayuwanka wa ayyamahu da kuma kwanakin duk in sun tafi to ka sani kulli yawmin yuqarribuna ila nihayah in ne kaga rana a gabar ta fadi ta yamma ko da gobe za a biya albashi kai murnan samun kuɗi amma fa an rage rayuwarka ya rage kuma abin da muka yi da lokacin mun ji wannan ko yace li anna ra'sa malil insan domin eh, eh, jarin da za a ba kowane mutum kuwa sa'atu umrihi wa ayyamihi shine a bashi kwanakin da aka bashi da shekarunsa da kwanakinsa Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya sa abbas makamancin wannan magana in mun karanta ai na san ka karanta mana ma a kamun jana'iz a inda dai kuke karatun na sa an wuce wannan wurin ko abinda ake ma mara lafiya malam nasiri ne albani ya kawo wannan hadisin da me ya faru annabi sallallahu alaihi wa sallam shigo ga abbas radiyallahu anhu yana rashin lafiya ciwo ya tsanani har ya rinka jin kai da ya mutu da ya huta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam girmama ce ce ya am kaga kira ta girmama ya kawu ya baffa kar kai gurin mutuwa saboda wannan tafiyan fa guzuri take bukata yace da shi idan munanawa kake jin kana yi a baka dama ka tuba alkhairi ne idan kuma kyautatawa kake yi a baka dama ka kara kan kyautatawan ka gobe kiyama sai ka ji dama an kara ma dan ka karo yace amma kai gurin a ce yau baka raye wallahi inda a ce wanda suke kwanci a makabartu za su yadda su ba da abin suka mallaka duniya su dawo duniya su yi raka'a biyu na nafila su koma wallahi na rantse muku da Allah za su yi kuma za su yi shi da kushu'i, da ikhlasi da fatan dacewa wannan fa koda fa sun samu rahaman Allah saboda ita aljanna daraja ce ko ka shiga so kake ka ƙara sama ballantana mu da muke fatan ni makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam uwa muna ganewa ko malai cewa hada huwa anfasu shay'in wannan kwanakin da awannin da Allah ya baka ya kai musulmi ka san da cewa huwa anfasu shay shine abu mafi tsada shi yasa a baya can yake cewa mene la yazinu hafi dunya shay kun ce ba abin da za iya auna kai shi ce to shine mafi tsada wa azamu shay'in yuta lil insan kuma shine mafi girman duk wani abu da za a ba dan adam duk wani abu da za a ba dan adam wallahi malam kai kokari ka sa aiwanka cikin abin da Allah yake so dazu ina zaune a ofis akwai Sadiq ya zo daga Zariya. akwai in Allah na san shi ya bani shi a waya muna gaisa sai ke ce mishi Ya ce zan roƙe ka alfarma ne kan kai magana na san kana sauri ce ka a'a nace me ya faru Ya ce don Allah ina so ka zo masallacinmu masallacin ɗan Juma bawa kai mana muhadara saboda yanzu ni na samu paralyze na samu stroke ba na iya komai sai maganan nan da kake ji ni na gama nawa aboki matashi ne na ma girme shi na ma girme shi ya ce yanzu kawai daga zaune ne duk abin da nake yi sai dai a tura ni a kai na ɗauke ni a maida ni wannan sautin nawa da kake ji a sauti ne lafiya in ka ganna a zahiri ban da daman da yanzu kuke da shi na karsashi na gama an tsaya dama ni'imar Allah tana da yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha irin waɗannan afkar din sun zo mata sai ka sa ranka cewa to ni ko bazan mu Allah butulci da wannan ni'iman ba ba zai same ni wurin saba misha inda yake kare ganna ba sannan duk abin da yace ayi zan roke shi ce rabbana afrigh alaina sabara Allah ba mu hakurin yi kawai na wa fa'ana mu kan mun ji mun gani mun bi mun saurara kuma za mu to irin waɗannan abubuwan da kuke gani wallahi su ne arzikin ɗan adam kuma idan Allah ya baka wannan tunanin a musulunci shine zaka ga ko ka samu duniya ba zaka samu zamiya ba ko ka samu zamiya irin ta dan adamtaka ne ba mai halakarwa ba sannan ko mutum ya faɗi sai kaga kan ya tafi sai Allah ya ɗaga shi saboda alaƙar tana da kyau ala inna fil jasadi mudgha ko in zuciya tana da kyau ta ginu ibadu na zuci sun fi ibadu na jiki tasiri Allah ka datar da mu ku zo mu je saboda lokaci minti goma ya rage mana mala ce wannan wa'azamu shay'in yutalil insan wannan abin da muka faɗa baya huwa anfasu shay mafi tsadan abu wa'azamu shay'in yutalil insan kuma shine mafi girman duk wata kyauta da za a yi ma dan adam shine Allah ya baka tsawon rai kuma ya baka awanni sa'o'i da za ka yi amfani da su wa huwa ra'su maliki kuma wannan shine riba jarin da Allah zai baka ra'su mal shine riba um, capital jari da za a ba mutum wa kama anna Allah lamma ja'alahu ra'asa malihi kuma ku sani yan uwa kamar yadda Allah ya sa wannan rayuwar ita ce jarin da Allah ya ba mutum to ja'ala akhar rasuli aidan fi iqamati hujjati alaihi ku sani Allah ya sanya jakadan shi kuma har wa yau a tare da kai da ya ba wannan lokacin da rayuwar dan ya tsayar ma mutum da hujja a kansa haitu qala domin Allah ta'ala ya faɗa ƙararra yake cewa awalam nu'ammirkum lokacin da wanda sai sakaci suka shiga gidan wuta za su shiga wuta Allah ka tsare mu don tsarkin sunayenka ka tsara iyayenmu ka tsara dukkan musulmin da suka riga mu da imani idan aka zo ‘yan wuta za a shigar da su gidan wuta Allah ka tsare mu sai mala'iku ce da su awalan Allah zai ce a gaya musu awalan nu'ammirkum ashe ku abun kunya ba mu raya ku ba bi ma'ana ba mu ba ku dama ba kana raye fa kaga jariri an yi barin shi shi ko numfashi bai ba ba asibitin form na je yaro ya fito jariri yana kuka aka ce kuma ya koma Ya rayuwa kenan yana kuka ta ce za a yi da mahaifiyar aka ce min dan Allah ana so ne an fito da ita in ba ta baki suna so in roƙe ta in ba baki wannan yaron rayuwar shi shine wannan sautin da aka ji da saukansa kuma ya bar duniya a walam nu'ammirkum kai ko ban baka shekara kaza ba har kake birthday ka tuna na baka amma ina aiki in ka yi biki ina aiki kuma hmm? a wajen na amirku ba mu raya ku ba ma ya ta zakaru fi cika abinda ake iya tunawa rayuwa yanzu an ji zuma ka yi wani abu kamanta kayi shi da wani zai tuna ma ko ka shiga wayan ka sai ka tuna ah, wani ne sanjin wanda misalcin ashe faɗa zu ne ma ba jiya ba Ka ga har kamanta saboda yawan ni'ima ma ya zakaru fi himanta zakar wanda mai tunawa daga cikin ku zai iya tunawa waja'akumun nadhir kuma mai gargadi ba ya zo muku ba wane ne mai gargadin na farkonsa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shine bashiran wa nadira yayi bushara ga duk wanda ya bi Allah eh, zai samu rahama wanda ya saba mishi kuma zai ga akasi to sannan annabi suka ce shine shekaru da tsufa da furfura da rauni Allahu alladhi khalaqakum min da'fin ko min du'fin duka ko Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa Allah shine wanda ya halice ku daga rauni yanzu da akwai jariri anan sai ka ji ana ku rufe shi fankan nan fa ya mishi yawa kai kuma yanzu kake da za a maida ta lamba biyar ma daidai ne saboda shi yana da rauni kai kuma ka kai thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa daga nan sai gashi da karfi kaji ka da kana kai ku buɗe buɗin nan akwai buhun siga ku ɗauko wani ɗauko buhun nan a ce buhu biyar ne in ka gama shigar da su ka kunna bohol ka baki <laughs> duk kai kadai an fahimci wannan to min ba a fin dha'fin quwwa kenan karfi zo lokacin da matashi ke jin ba wani gagararre sai bararre shi ya sa idan ba a sa cikin ilimi da tsoron Allah ba sai yi barna a yi nadama Ɗauki abin da ya faru maraban Jos ka gani kuruci dangin hauka ba tarbiyya ba sai babu kuma wallahi ba magana nake so in tsawaita ba dan tana da muhallinta da nake so na yi ta amma dai mu sani wallahi ina gaya muku ba mutumin da ke cin nasara a rayuwa sai ya bi malami ko da ko malamin banza ne ko nagari ku fahimce ni me nake nufi fir'auna bai iskancin da ya ba sai da nemi sahara ta fir'auna sai da ya yadda akwai wanda suka san hanya na barna ya bi su shi halakakke to ina ga mai neman shirya ku kuna ga haka nan ne Allah zai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 23 shekara 23 fa in Allah ya so kimtsa mana shirya tsakanin kafin da nunin wanda zai shiri zai shiryo wanda zai bata zai bata innama amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun amma ka turo annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai shekara 23 step by step yana koyar da al'amuran nan ka fara awwalu mata duhum ilayhi kaza ka fara kiransu da kaza in sun gane sun iya a tafi kaza kai ko rana ɗaya sai ka kalli wanda wani fahim shekaran shi 40 yana karatu yana karantarwa wai ka ce malamin nan duk shine matsala ta ba zai maka matsala ba shi ya sani kai baka sani ba hal ya sauyi ladina ya alamu la ya sannan kuma daga ciki shi bari ku ji wani abu ɗaya wallahi in duk duniya za ta lalace a ce za a samu sauran ragowar mutanen kirki ko mun karkantansu to a cikin malamai za a same su dalilin rantsuwa na shine faɗin Allah ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi ulama kun fahimci magana Allah ya ce wanda kaɗai suke da tsoron Allah ko kana ga akwai na banza to nagarin da kuma a cikin su suke me yasa kullun kana iya zuwa kwadugo ka nemi kuɗi can ka ne amma baka da lokacin zuwa ka koyi addinin Allah kuma ya haka ka yadda duniyan nan da har kafiri Allah yana bashi ka yadda sai an neme ta wurjanjan kan jiki kan karfi to me yasa aljannan da fiha ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala ma la khatara ala qalbi bashar gidan da ni'iman da ido bai taba gani ba kunni bai taba ji ba zuciya ba ta taba tunani ba to da haka mu dage yan uwa mu tsaya mu bi Allah yace mai gargadi ya zo muku sai malai ce fa ila kana al-insanu al-mu'ammar idan har mutum ya kasance wanda Allah ya raya shi ya bashi tsawon rai sawa'un daidai ne wannan tsawon ran da aka bashi ummira amiran tawila an bashi tsawon rai ne mai tsayi Ya yi shekaru masu yawa aw ghayrahu koko bai yi tsawon rai ba wannan in dai an ba mutum to aya an fasa ma abin kafa masa hujja kama qala ta'ala kamar inda Allah madaukin sarki ya wama wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab babu wani wanda muke raya shi kowane irin daidai gwargwadon rayuwa muka ba shi mai tsayi ko kaɗan wala yunqasu min umrihi ko a ce mun tauye rayuwar shi kamar wancan da na faɗa mu shi yasa an ka je makabarta sai ka ga wani kabarin da tsayi a ce wannan wane ne ko alhaji ne ko malam ne ko honorable ne ko his excellency ne ko his royal highness ne ko hajiya ne ko ga dai shi nan ya shekaru ya tsaya sai kaga wannan karami an jera guda biyu ma ba su kai tsawon wannan ba a wurin a ce ai wannan bari ne wannan kuma ran sunan shi ma kafin sunan ne da kwana uku ana sunan ana kuma yi mata jaji ina da yarkwa da ta haihu ƴaƴa irin triplet ake ce musu guda uku ko wallahi in ka gansu malam ni na riko su a hannuna kyawawan yara masu kyau sosai gangariyan yara haka muka je wurin fulawa muka samu abin da muka yi musu kabari nan muka sa har yanzu yana ga yadda muka sa sa kabarin dukkan dukkansu ɗaya bayan ɗaya ka suka rinka fitowa da sun fito su rasu an gama wannan an gama naƙudan shi haka muka amsa kuma bedrest kusan shekara ta yi a bedrest tana miƙewa ta ce ta gode ma Allah Allah ya sa masu cetanta ne sai ta fashe da kuka kun fahimci wannan to haka Allah ya ce illa fi kita face na laukul mahfuz mun rubuce shi kuma mun san haka zai faru fa in kana hadal mu'ammaru ire kasance kai wannan wanda aka baka tsawon rai dan uwa hazikan laqiban mai ƙoƙari da kyautatawa shine hazikan laqiban mutumin da ke da ƙoƙari da kyautatawa ya arifu Allah ya sa kasan yanda yuharriku ru'usal mal yanda ake juya wannan jarin da Allah ya bamu na lokuta da shekaru wa kaifa yastafidu minha kuma Allah ya sa kana da ƙoƙari da kyautata yanda zaka amfana da wannan yanda zaka amfana da shi da ake gama shi a wata shida kakka bari ya kai ka wata shida sati biyu kawai ka gama da shi wannan sati biyun da ka gani a gaba wata shidan da ka ja da ka yi abin da ya kamata to da ba wannan lissafin za a yi ba malam ya ce in har mutu ya sayin da yake amfana da waɗannan lokuta da awanni harrakar asalmal to zai juya wannan jarin da aka bashi a'ani abin da nake nufi sa'ati umrihi waɗannan awannin na rayuwarsa wa ayyamahu da kwanakin da Allah ya bashi ha zai juya su ya tabbatar ya ci riban su fi ma yurdillah a cikin abin da Allah yake yardar da Allah malan ka samu Allah yadda da kai to an gama magana wallahi yanzu baka ga ko mutum ne ya je kwatano ya siyo motoci ya biyo su sami boda suwaye sai ka ji yana nawa zai biya a masa fito saboda ne ya yadda da direban wanda zai ja su kuma duk inda ya ce abi ko ya ga wani wuri da ba nan ba ba zai debu ba sai wannan to ina ga Allah da shi ya halitta ya tsaga ya ce ga inda ake cin nasara ai bai kamata dan adam ya samu tunani na biyu ba idan Allah ya ce nan ake bi kawai ce Allah ka taimake mu ka kama hanya shikenan ko malam Nasiruddin Albani ya wata magana ne muhimmanci kullun ina so in rinka tuna maganar nan in rinka tunatar da wanda nake kaunar shi domin Allah kamar ku cewa yake yi inna tariqa ila Allah la tawif hanyar da ake bi a je wurin Allah tana da tsayi ma'ana ibadu da Allah ya sanya mana suna nan daban-daban yace wa laysal muhim an tabluga ila akhir tariq kuma ba wai abu mai muhimmanci shine sai ka kore komai ka kai karshen shi ba ba za ka iya ba yace walakinnal ahammu an tamuta wa anta fi tariq abin da aka fi so wanda ya fi komai muhimmanci shine a ce ko dai yau an tashi kanan Allah da an jima zani sai Allah ce ka gama zo hutu za ka yi ko kuma ka ce gobe zani Allah ya ce ladan zamu baka kai zo ka huta bi ma'ana kana kan hanyar har Allah ya amshi rayuwarka wannan maganar nashi kaman sharhi ne ga wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masabai idza habba Allahu mara ista'mala idan Allah yana son mutum sai ya dauke shi dan ƙwadugo, suka ce ya Allah zai dauki mutum dan ƙwadugo? Allah da bai bukatan komai ar-razzaqu la uridu minkum min rizqin wala urid sai ce abin nufi shine idan Allah yana son ka da alkhairi zai saukake maka ayyukan da'a ne kai ba ka gaji ba fa yutsa ruhahu sai Allah ya damki ran bawa wa huwa ala zalik yana kan bautan bai daina ya Allah kai mana wannan ta shi dan tsarkin sunayenka to shine malai ce faraqaban lahazat mai hankali shine wanda zai lura da lokutansa wal'ayyamu wallayali ya kuma lura da ranakunsa da dararansa wadda qa'i kai hadda takan da mintunan rayuwarsa sai ya san ina zai sa su wasawani da abubuwan da suke biyo baya duk abin da zai biyo baya sai ya duba to abu ka ma zai faru ya kamata a yi shi da Allah yudhi'a ko shay'un minha domin kada ya tozarta komai a cikin wannan kwanaki da Allah ya bashi fi gari ta'atillahi a cikin abin da yake ba saban Allah bane fa nazara fa nazara al-awqat sai mutun ya dubi zuwa ga lokacin sa allati tatawajjahu fiha wanda yake fuskanta a cikin sa suke fuskantar su ko yake rayuwa a cikin suke fuskantar sa a ciki ne a cikin ta ne zai fuskanci awamiru awamiru min rabbih umurce umurce da Allah yayi a cikin mene a daga gare shi a cikin addini a cikin awannin ne kake fuskantar umarnin Allah a ciki kamar sallah ko wani malami ya karatu yake faɗin wata fa'ida da ya kamata ita ma mu sa ta a ma'auni yake cewa inda Allah ta'ala fa ya so zai ce da ka tashi da safi kai mun a goma sha bakwai ka yi biyu da farko a bayyane hudun tsakiya a sarce hudun ca a sarce uku biyu a bayyane ɗaya a sarce wancan ina nufin waɗannan salloli biyar da muke raka a goma sha bakwai da Allah ta'ala ya so sai ce kana tashi ka yi su na sallame ka je ka ci gaba da rayuwarka to amma aljanna ba ta yi wa in ba a jaraba mai da'a da wanda ke fajiri ba sai Allah ta'ala ya ɗauki lokacin da ku lura ko kasuwa ne a zahar kasuwa ta fuci ganiyanci ko kasuwanni kake gani duk wanda lokacin zuwa a zahar ɗin nan ya saida to kusan fashi ya wani ma bayan a zahar yana rumfa yana shan fura yana jiran motan yamma za ta koma ƙauye shi ya kasa ya gaba in ko aka gama bayan azahar mutum bai saida ba to farashi ma kasa yake fara saboda kowa na neman mafita to sanda kake ganiyan kasabtawan ana kasuwan sai Allah ce kira mun su hayya alal fala hayya alal fala su zo su sujada da rukuku za su fifita duniya ko za su fifita na wakira sai ka koma ce la'asar sai kai sai ka zo ma kayi ligis kana miƙewa ba wutan nefa gari ya yi irin sanyin asuban nan za ka juya sai ka ji daina, asalatu khairun minan nan. ba sabo wani ma sai ke kaji wannan da Allah dan takura aljanna zai kai ka ya ɗora ma <laughs> ya a ƙafa kafa to da'an ne Allah ke gwadawa saboda in aka je alkiyama ka ce duk wanda ya sai biyayya shiga aljanna kai ka san ba zalunce ka kai kuma da kai da'an ka san ka cancanta da rahama ba don iyawanka ba to shine anan mu je ga gabacin da nake so mu tsaya mala ya ce ka aukatis sala kamar lokutan sallah ka kiyaye su ka kiyaye su bari mu ba ku wani abu ɗaya da ku gwada shi in mutum ya wannan nina ga zai taimake shi a babin sallah sosai hadisi yana cikin a hadisi sahiha na nasu dina Albani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mutumin da ya sabu kwana arba'in a jere kabbaran har ma bata subuce mishi ba liman bai yi kabbaran harma ba face yana bayan liman yana jiran shi ma ya ce Allahu akbar to in dai ka samu wannan kwana arba'in bai suɓuce maka ba ko ɗaya annabi sallallahu alaihi wasu ya ce kutiba lahu Tani. an rubuta maka barranta daga abubuwa biyu ba kaba abu biyu na farko a lahira ta ce bara a minan na. wallahi tallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya ma kai ba ɗan wuta ne. wa bara bara'atun minan nifaq a nan duniya kuma ba za ka taba aikin ba za ka taba zama munafiki ba to wallahi hatta sahabbai ko suna jin tsoron in ba su fada aikin munafiki ba saboda tsaban takawansu ba dan su munafikan bane dan Allah ya riga ya yarda da su kuma sun sani amma duk da haka suna tsoron munafurci saboda sharrin sa to wannan sai ka je ka gwada ina tabbatar ma an ka fara gwada wannan na farko dai har mafarkin sallah sai kai ba za ka na biyu ba za a taɓa samun musamman da ke lissafin lokaci kamar mai sanya aiki da hadisin nan za ka ga kome za ka yi ko lacca za ku yi a jami'a wala sai ka shiga da alolak kuma ana laccan ana fasa eh, menene eh, infinity kana kallon agogo in an zo nan tsakewa na kai mun jokin kan in dawo ba a samu tita ba har yanzu tita is very small white ta ƙi fita ko <laughs> find x ga kuna yan mathematics x ba labari sai sambo Walla za ka duk yadda kake neman x din nan kace sai ka je kai sallah ka Za ka gani kai za a wayi gari inda za ka zo ga an yi raka daya a nan masallacin baya jidda sai kai tunanin idan ka je ya hayarot kaga wucewar liman yanzu ka san in ka hau mashin za ka samu kabbara Walla ba za ka san da ka tara mai mashin hannu ba ko ba kuɗi a hannunka za ka ce akwai ofe ko a kare da maganar transfer amma dai sai ka samu mota musamman in ka samu ya kai irin kwana goma sha ɗin nan za ka gabba za ka taɓa so ya yanke ba wallahi haka abin yake wani abin da zai baka sha'awa kun sanya has kun san malam kabiru na masallacin da muke dari tsale ran da muka karanta hadisin nan shi sai dai kwana tamanin da uku bai yanke ba wallahi malam ibrahim wallahi kwana tamanin da uku bai yanke ba <laughs> mu ko sai mun yi takwas sai ta bari sai ka yi sha uku malai baya ce akwai mahadarar nss in ka tafi sai ce matan agaji sun ce kai za ka zo mahadar daga mahadarar mata agaji sai ka zama abin agaza sun bare <laughs> ka zama kai ma abin agaza to haka idan kai wannan ina tabbatar ma zai wuya kuma ka dawo kana wasa da sallah za ka ga ya zaune sosai na'am to su mata wallahi ka bari wata rana zan magana su wannan na san za a min tambayan nan shi yasa na son wace da hudu wa awqatul hajj da lokutan hajji wani zai ce ai kaga in na cire kudin nan yanzu yuno akwai investment mai karfi da nake so mi saboda percentage ina zai karu by next year sai in biya kai ke da next year <laughs> Allah ke da ita kuma albishirin ka biya ka tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke tabi'ul hajj wal umra A'a alamin kai ne a kaduna mu barka da zuwa masha Allah to ko kai ma kila sai na faɗi sirri kaɗai amma ba zan faɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'u al-hajj wal umra ku biye ma hajji da umra in ka samu dama tafi fa innahuma yawma abu biyun nan da hajji da umra yansiyani al-faqr wa dhunub suna kore ma mutum talauci da zunubai kuma wallahi ka tambayi duk wanda Allah ya azurta shi da yawan yin suka ji da ka nutsa sun nutse kai numfashi kai ajiyar zuciya ka tafi kana gama dawafi bakwai na sai ka manta ka zuba kana arba da ka'aba sai ka ji ganin ka'aba ya fi ganin kuɗi malam da wuya ka dawo a ɗau lokaci kaga Allah bai cike gurbin da ka yashe a'a ban ce ka ci bashi <laughs> ta ji bashi da rikici wace a ci bashi ba ni kuma ban zuwa da bashi kakka dora mu saboda an san ka kar a ce ni ne ba ruwa na <laughs> haka Allah ta'ala yake ka tambaya ka ji mutuna da Allah ka gani kai bari ku ji wallahi wannan arzikin talaucin yana iya wa talaucin rashin lafiya za a cire ma kar wani ce to an na dawo na ga kasuwan sai wahala ake yi to amma baka ga wasu sa'annin ka asibiti ba wani ma an yanke mai kafa akwai ma yace abokin mu na je zan gaji haka ce ai bai ya aka yi an cire kafan shi yanzu sai in ya dawo kai da kafanka ka je kai ma Allah sujada ka fita a ganka kai ma wani sallama malam iskan da wani ke sha siya yake oxygen wani siya yake iskan akwai kona unguwar unguwar dosa tun dangi na yi karfi ya kare muka zo muka sa foundation din mu muka gaza malar yanzu yana kabari haifa ba a taimake ka dan wana to haka hajji in lokacin hajji ya zo ka je wa gairi dalika da abinda ba mu ambata ba ga gabacin layin karshen can ne nake so in tsaya ahsanu qiyam ka tsayi da shi mafi kyawun tsayuwa kai ɗinnan kwanaki ne ka sanya su inda kake ga zaka ciri riba thumma innahu fil awqati allati tatawajjahu biha wadha'ifu min rabbih alamin min rabbil alamin ko sannan kuma sai mu ce ba da muhimmanci ya fuskanci wadha'if ayyuka min rabbil alamin daga ubangijin talikai bari ku ji wani abu duk lokacin da zaka yi wani abu na addini ko ranka zaka sa ko lokacinka ko dukiyanka ka fara gaya ma ranka girmama ka Allah ya sa ka yi wannan aiki saboda aikin na aikin annabawa ne hmm? ko me kake duk abinda kake shi annabawa suka koyar ba dole sai malami ba wani da dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku ciyar ya bani adam alaik ya kai dan adam ni Allah na annabi faɗa musu na ce su ciyar zan ciyar da su to kowannen kake a matsayin aikin annabi ne wanda yake yi Allah ya na maka sai ake yi da kai to wannan in ya zanto kana da shi ka gode ma Allah wa awamiru muayyana da kuma umurni da aka ayyana maka su kaman salloli da muka faɗa da azumi kaga duk su an faɗa mana inda zamu yi da lokacin da zamu yi ya kuffu sharra sharrahu irin wannan yana sa mutun ya kame daga sharri wa yakhafullah ya zamto yana kamewa daga sharrin sa kar ka cutar da wani wato ita cuta abu biyu take da shi ko mutun yayi ne ko ai mishi haka ne ko to dukkan su ba su da dadi kuma Allah karka hada mu da ko daya karka mu zama karka bari ai mana to amma ya zama ba makawa sai ta faru ya zama to kai akai ma ba kai kai ba ya dan fi sauki ya to mu ce kokari ya kama sharrinsa a cikin lokacinsa wa yakhafu Allah azza wa jal kuma ya ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka. wa tafsiru min alkhairi kuma mutum ya kokari ya yawaita alkhairi ambatan Allah sallan dare karatun qur'ani sadar da zumunci taimakon mai rauni ko kai murmushi ma ga ɗan'uwanka. uwanka kai musulmi murmushi sadaka ne mala ce masaba'a a daidai gwargwadon iko da Allah subhanahu ta'ala ya ba mutum to a nan ne daidai gaɓar da ya kamata ku sa alama mu tsaya saboda idan muka shiga na gaba zai ba mu wani karatun da zai yi faɗin da ba mu so mu faɗaɗa ya kai nan insha Allah ta'ala mun ci karo da wani rubutu a ɗazu na wani abin alhini da ya faru a unguwar komin mashi a nan cikin garin kaduna akwai wani bawan allah da muke tare da shi wanda aka kashe masa iyaye a kurmin mashi ina ga ajiya ne ko da kuma wanda muka ji a maraban jos ya faru tun bayan lokacin banjin mun yi majalisi ba sai wannan to muna yin jaje ga waɗanda wannan abu ya faru da su allah ta'ala ya gafarta masu wanda suka rasu Allah ya sa aljanna ce makomansu Allah ya karbi mutuwansa a matsayin shahada waɗannan fitintunu kuma da suke faruwa wannan ƙasa Allah ka ba mu mafita Allah gare ka muke kai kuka kai ne mai tausayi Allah ka yaye mana na'am na kulmi ma shi ne suka kashe dan subhanallahi inna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi to kaga kaga an samu matsala wannan iyaye ne masu kashe dan da kansu saboda ganin kuɗi jama'a dole shi yasa nake ƙara maimaitawa duk abin da za a yi dole a yi ta karantar da mutane ni yanzu ban san wata hanya ko a daɗin ma haka ne amma a yanzu ban san hanya mafi tsada kuma mafi muhimmanci na gyara al'umma kamar karantar da su addini ban san hanyar da za a iya bi mafi inganci a gyara ma mutane tunani kama karantar da su addini ba saboda kaga ko dai mutum yana da wata karkatacciyar fahimta ko yana da jahilci ko kuma yana da san rai ko rashin sanin Allah ma gaba daya tun yanzu misali ta ina dan adam ɗan da ya haifa zai ɗauki abu yana dukansa har ana ba shi hakuri kuma ya ci gaba da dukansa ya kashe shi wannan nadaman kaɗai ya isa abin ko dabba ne bata cancanci wannan maballe dan adam Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani kan irin waɗannan da yawa saboda haka ni ina ƙara kira akai bayan wannan gaskiya lokaci yayi da ya kamata waɗanda suke irin sarakunan mu da hakimai da dakatai da sauransu wallahi daga cikin abin da ya kamata su kira wa al'ummansu a samar da abin da ya shafi majalisi na karantar da mutane a rinka tabbatar da ana yanzu kamar yadda ƙungiyar izala ɗin na yanzu ake yi ake fita wannan juma'a ne ko da ta wuce makon da ya wuce ina ga an je ƙauyuka kusan guda 63 kusan guda 63 idan ka je mu inda muka je tare da mala ibrahim muka je ka je ka ji abin da ke cikin tunanin mutane wanda kuma jira suke a faɗa musu abin da Allah ya ce daidai wallahi su kyala abin da suke su dawo kan daidai ɗin to amma ba a yi an nuna mutane kamar neman duniya kawai shine rayuwa kuma ba haka bane ita kanta duniya in ta samu ba zaman lafiya da kwanciyar hankali a sa'a ke daɗin mora so da haka Allah ya ba mu zaman lafiya Allah kuma ya gafarta mu waɗannan da suka rasu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya ce mana ala anas barka da zuwa alhamdulillah muna godiya Allah ya muku albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh